الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسل بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa يمجد wannan yammacin إلى wanda ya 27 ne da 27 ga watan al watan farko a wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha ashirin daidai wato ga watan hudu shekara ta 2001 miladiyya don ci gaba da karatun alqur'ani mai girma ko tafsiri wannan ne darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul ra'd makon da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta goma sha uku daidai wal tasbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu al fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihad yau kuma za mu tafi farkon aya ta 14 lahu da'watul haqq أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كالصيد إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ابن جرير الطبري يا رويتو ده سند ingantacce zuwa ga Abdullah dan Mas'ud yace da'awatul haqq ita ce kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur da haka da aka ce lahu da'awatul haqq lahu gare shi shi da ne subhanahu wa ta'ala da'awatul haqq da'awa ta gaskiya take tabbata gare shi ne kadai ake yin bauta ba da shi ba a bauta wa kowa subhanahu wa ta'ala an gane ko ba da ke da'awatul haqqa ya sabita wato tabbatacciyan kira wa hiya da'awatul nasi ila ibadatihi huwa wahdahu shine kiran mutane zuwa ga bautata Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wa hiya da'awatul ta'ala da'awa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala yad'uhum ila an yaqulu la ilaha illa Allah muhammadur Allah na kiran mutane sai zuwa da su faɗi wannan kalma la ilaha illa Allah muhammadur ba kuma faɗarta da baki ba a'a tare da kudurce zuciyar da ta kunsa a zuci da kuma aiwatar da hakan a aikace wal alihatu ghayruhu ta'ala laysat laha da'awa dukan allolin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Basu su cancanta a ta musu ba bal ittiba'uha bal atba'uha yad'unaha su waɗanda suke bautar wanda ba Allah din ba suna kiran ne kadai wa hiya la su waɗanda ake kira din ba su da ikon ansa ba ولذلك قال تعالى بحث ان شاء الله والذين يدعون من دونه waɗanda kafirai ke kira koma bayan Allah ɗin la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya ansa musu ba da kowane irin abu da suka kira mimma yakunu hu cikin abin da suka nema wajen illa ka ba su kaffaihi ila ma sai kamar mutumin da ke miƙa hannunsa zuwa ga ruwa ruwan na cikin rijiya sai kai haka ka miƙa hannu kana kiran ruwa ya shigo cikin tafin hannunka dangasa ba tare da kai amfani da guga ka zura igiya da guga ka ɗebo ruwan ba ka zo ba cikin rijiya ga ruwa a cikin sai kake miƙa hannu ya ka tafi hoya ruwa ta'ala ayyuhal ma zo ruwa ku shine yadda mai wannan ba zai samu biyan bukatansa na zuwan ruwa don ita ba to haka wanda ke kiran wani ba Allah ba shi ma ba zai samu biyan bukatansa na wannan din an samu su kira ba. ina fata kun fahimci kuma Ba haka Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa man adallu ba'da baka aban kasa mimman yad'u min dunillah kama da wanda yake kiran wanda ba Allah ba dan ya kawo masa amfani ko ya kare masa cuta amma la yasjudu irin wanda ba zai taba ansawa kiran naka ba ila yamin kiyama har zuwa ranar tashi kiyama duk wanda ka kira ko wali ko mala'ika ko annabi mursali ko wani salihin bawa ba zai taba ansa maka ba har ya zuwa ranar tashin kiyama tawa'un mai rai ko wanda ya mutu Allah ce wa hum an du'a'ihim ghafilun wa hum almad'un kenan waɗanda ake kira an du'a'ihim dangane da kiran masu kira din ghafiluna sun gafala ba su sani ba duk wanda ka jira din dan ya biya maka bukatan ka din ba Allah ba ya ma gafala bai san ka kiraye shi ba kina Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فجون الجملة in ta da ohun in ma kun kira su la yasma'u du'a'akum ba za su kiran ku ku je ku tsaya a gindin kabarin sa kuna kiran sa ya shehu wane ya wali wane ya dan duk abin da za ku baki na lambar girma wai dan ya an samu ku ba zai ki ba walau kaminu in ma sun ji dan kaddara sun ji mastajabu lakum ba za su an samu ku ba dan su ma gajiyayyu ne a wannan lokacin shin menene ya sai su kwanciya cikin kabari gajiya ko kamala da cika da batsewa gajiyawa za su suke suka bari a cikin su kansu gajiyayyu ne walau sami'u mastajabu lakum ko da sun ji ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin kiyama kuma za su kafirce wannan shirkar da kuka hada sai ba ruwa ko ba wani kasa kuma wace ku kawo mun ziyara kabari kabarina wace ku nufi tarayi ne wace ku sa turare a kabarina wace ku kunna fitila a tibal ko kaza ba ruwan mu ba ruwan kasa wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka bayani sama da khabiru shine ubangiji khabir daga al ne mai bada labari dan masanin komai ne ko kuma khabir daga al kwarewa da gwaninta cikin al'amura ba mai baka labari sama da gwani cikin dukkanin al'amura shine Allah da haka yace wallazina yad'una min dunihi waɗanda kafirai ke kira ba Allah ba la yastajibuna na bi shay ba za ta ansa musu da komai ba illa ka ba su kafai ai illa tijabatan ka ba su kafai sai gurgurdan kira na kamar mai kin fada hannunsa ilal ma'i zuwa ga ruwa yadda ruhu yana kira ruwan bin sahabi wai ya fado sama daga cikin girgije dai shi ya li yablugha fahu dan yake su zuwa ga bakinsa bakinsa bin tulihi min sahabi ilayhi sai yadda zai sauko daga girgije ga cikin bakinsa Allah ta wa ma huwa bi balidi ai ba zai kawo gare shi wata hanyar wannan tsari ba haka Allah ya tsara ka samu ruwa ba Allah ya tsara in kana son ka samu ruwa sai bayan ya sauka sai ka je da matsayi sai ka ɗebo Allah ya tsara in ruwan nan cikin rijiya sai ka samu igiya wanda tsawon ta zai kai inda ruwan yake ka samu guga da za ka sa ɗin ka ɗebo ruwan amma ka kira nan ka mai da hannu ka kira shi ba zai ba to haka duk wanda ka kira wanda ba Allah ba zai amsa wallahu bi balidi bi balidi ai abadan har abada fa kazalika ma hum bi mustajibin lahum haka duk wanda aka kira ba Allah ba za su amsa ba an gane ku wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal addu'ar kafirai ba cikin komai take ba illa fi dhalalin face cikin bata ai daya to zanka la mujiba laha ba su da mai ansa wa kiran wa bi ayyi dawin la yadru hadha da'i allahi kasratan min ba mimma ta kowane irin yanayi shi wannan mai kira allahi wanda yake cikin bukatuwa zuwa ga ruwa ba zai taba kaiwa zuwa ga kasratan min ba ko da ta ruwa guda ɗaya ba fi dawil bark sawa'un ana cikin yanayi ne na wato walqiya wa ra'd da tsawa wa sahabi thiqal wa sihab athiqal ga kuma wato ainihin a gingide waɗanda suke masu nauyi Allah fi tajri bi amrillah alwahid alqahar waɗanda suke gudana da da umarnin Allah alwahid da dai alqahar mai rinjaye li'annahu da'a don ya kila wanda ba mai ruwan ba shine Allah liyo liyo iyahu dan ya baki to tunda ku kila wanda ba shi ba to ba zai baki ba zai baki wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal da ka duk wanda zai kira sai kira Allah za ka alta fas'alillah wa idza anta fas'alillah inda za ku roƙa ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ana kiran dan adam cikin abin zai iya yi kamar wani mai komun takalmi na da wani da Allah kama mun kaya ma tsora bayan da wani da Allah kallafa mun mota ta batiri na yayi yayi rauni dan mu hankada ta tashi wani kama mun mulo da wannan kaya wannan abin da dan adam zai iya yi amma wani dauke mun zazzabi dauke mun talauci ba na haihuwa yana iya yi ayyuka ne na Allah shi kadai banda Allah ba mai yin wannan da ka kira wani wanda ba Allah ba don ya ma tsayi cikin ababen nan da muka ambata ballanta na gafara ballanta na rahama ballanta na shiga aljanna ballanta na tsira daga wuta kai sun kai an fahimta ko وفي آية قبل التي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم طوعا وكرها وظلالهم بال الصدور والأرصال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض لفظ من أنا أنفاني لسيدة ما تهنك wani lokacin kuma ana amfani da shi hatta ga ababen da ba masu hankali ba in sun kai tarayya da mai hankali walillahi yasjudu man fi samawati wal ard wanda ke cikin sammai da kasa na mala'iku da sauran halitta lillahi yasjudu da Allah kadai suke yin sujada duk abin da ke sama na halittu na yin sujada ga Allah duk abin da ke kasa na halittu yana yin sujada ga Allah subhanahu wata'ala mala'iku ko wani sa mutane da aljanu da sauransu an imma ta hanyar da'a kamar mambalai kenan haka suke yi sujada ta hanyar da'a wa karhan ko ta hanyar tilas kal munafiqina kamar munafikai wa man ukriha bis sayf da sauran waɗanda aka tilasta su shiga musulunci ta hanyar tsinin takobi wa zilaluhum haka kuma inuwoyin suna yin sujada ga Allah بالغدو الصافية والآصال دكما يمتي أي الأشايا الآصال وتجمع إلينا الأصل الأصل كما جمع إلينا أصيل wato al'asan kamar jama'ul jam'i kenan domin al'asin shine yammaci bayan rana ta karkata zuwa faduwar ta al'usul jam'in sa al'asan sai zanto jama'ul jam'i kenan an fahimta ko a kowane yammaci kenan a kowace safiya kenan wato akwai waɗanda suke sujada ga ubangiji subhanahu wataala cikin halittun sama cikin halittun kasa kuma suna yin sujada nan ta hanyar da'a ko kuma ta hanyar sila wa ma'ana sujudu lahu abinda ake nufi da yin sujada ga Allah anan anna qudratuhu wa mashi'atuhu la tazakana fihi kudurar ubangiji da ganin damar sa mati'a ta suke nan la su zata ni fihim tana gudana ne cikin waɗannan halittu wa khabi'una to kam masu kaskantar da kai ne munqaduna lahu masu jayuwa zuwa ga abin da Allah ke so fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci al-mu'abbar an bil gudu wal asal da aka ce al-gudu wal asal ana nufin kowane lokaci a kowace safiya da kowane yammaci ya zama kowane lokaci wa huna mahallu sujudil qari wannan wuri da ake yin sujada idan mutum na cikin tilawa ya zo wannan wuri والسجود من الأزائم wannan وانا سجدة سنة تكون أبين لأيكي كرا الأزائم الأزائم وتوانا يكي مستحبا سنتين بكرفي an gane ko liyazdau da shakku wa dhillu fi sujudi lillah an sunnanta sujada a wannan wuri domin sujada da ta adam zai yi da dace da sauran sujadan da sauran halittu za su yi ko in su za su a wannan lokaci lillahi rabbil alamin to anan malamai na yin maganganu dangane da lillahi yake man fi samawati wa man fil ardi dawan wa karha waɗansu na fassara sujada ɗin da cewa ita ce dai sujada ta shari'a da muka sani wadda ta kunshi yi goshi kasa idan aka ce waɗanda ke cikin sama suna jada ga Allah ka gama kaga mala'iku kenan dama gaba ɗayan su masu bautar Allah ne ba wanda yake wani a ba musulunci cikin mala'iku ba wanda yake bautar kishiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala amma idan aka ce wa karhan wato a cikin mutane akwai wanda suke yin a bisa akwai wanda suke sujada ɗin ba wai dan suna so ba kamar munafikai kenan ina fatan kun to idan muka dauki sujada a nan gure ita ce sujada ta kai goshi kasa sai zanto man fis samawati wa man fil ardi din nan lafazi ne am ya tafi duk halittun da ke sama ya tafi duk halittun da ke kasa haka ma'anarsa take a asali amma amun urida bihi al-khas gamamman lafazi amma ana nufin ke bantattu daga cikin halittu domin ba kowa ne yake yi ba tabbas halittun sama mala'iku duk suna yi tabbas halittun kasa wanda ba mutum da aljan ba dukkanin su kuma suna yi amma da mutum da aljan fa lalle cikin aljanu akwai musulmai akwai kafirai da kan suka ce wa inna minal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaka taharra rashda wa man qasituna fa kana jahannama hataba cikin mutane ba akwai musulmai akwai wadanda ba musulmai ba musulmai suna yi wannan bisa ga da'a cikin mutane ko aljanu ko suwaye suke bisa ga tilas a bisa ga wannan zance na cewa sujada da ake nufi ita ce sujada ta kai goshi kasa wato kaga munafikai su ne ke yi bisa ga tilas domin sauran kafiran da ba munafikai ba dama ba su karɓi musulunci ba ballan sana su sujada ɗin amma munafikai suna yi sai dai irin tasu ta munafikai wala ya tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun an gane ku وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا كاد سنة أنت ليس كثيرا dan sallata kare jinin kar a zubar da jinin su a a matsayin kafare dan sallata kare dokiyoyin kar a ribace su ka ga da suka yi ga da tilas shine sau'an dangane da mummunai karhan kuma dangane da munafukai kafirai ko gaba ɗaya ma ba sa yi sai zanto a ce lafazin nan nan man amun lakin urida bihi fasara ta biyu malaman da suke fassara sujada da cewa shine bin Allah cikin abin da ya tsaro wa duniya ta gudana a kai wannan kowa na yi cikin wanda ya so da wanda bai so ba cikin kafirai da waɗanda suke mummunai kowa don suna fassara sujada din da cewa shine mujarradu fa'a ko kuma mujarradu taslimi li qada'illahi wa qadri san sallama wa abinda Allah ya kaddara wannan haka kafirai sun sallama ruwa zai zo yi ta zuba ba su isa hana shi sauka ba sai gwargwadon yadda Allah ya tsaro guguwa za ta taso ba za su ce kar su biyo ta garin mu ko kasar mu ko nahiyar mu ba sai ta kai girgizar kasa za ta zo ba yadda suka iya sanyi zai zo ko ba sa so dusar kankara za su rinka sauka ko ba sa so kwalara da annoba za su zo ko ba sa so kuma ta kashe waɗansu daga cikin kuma dole su sallama wa Allah ba yadda suka iya yadda Allah ya tsaro kwana nawa ruwan zai yana sauka ko dokar kankara za ta tana sauka ko girgizar kasa ko gobarar daji ko hadarin jirgin sama ko na ruwa ko karo tsakanin wannan jirgin kasa da wannan jirgin kasa yadda Allah ya kaddaro cikin fadin sa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ma asaba min musibatin illa bi idnillah ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك Dole su sallama wa Allah على ya باية to kaga anan me yake nufi da sujada mika wuya wanda yake sama da wanda yake kasa duk suna mika wuya ga Allah cikin abin da suka so mummune kan suna mika wuya ne bisa ga sun so cikin abin da yake tilas kafirai kan suna mika wuya bisa ga mai ala tilas babu yadda suka iya Allah zai kawo dare ba su yi tafas sai duniya ta tafi a yini babu dare Allah zai kawo yini ba su yi tabbas sai duniya ta tafi a dare babu yini a wannan da Allah ya tsara wa daren haka zai tafi a wannan da Allah ya tsara wa yinin haka zai tafi kowane kafiri haka zai sallama babu yadda iya ba zai iya canza na wani sul kauni wal hayati ka'idojin rayuwa da Allah ya faɗa a sararin sa almaniya ko rayuwar bil adama na aci kuma dole ai bayan gida a ta kuma ai bawali Allah ya riga ya tsara wannan ga dukkan bil adama babu yadda sai ya dole su sallama wani ba zai zo ya ce kai shi da yawa ya gaji zuwa ban daki ba a ji a masa operation a toshe masa duburansa a huta ba shi ba zuwa ban daki ya isa Allah ya tsaro dole sai ya je duk sarautarsa duk malintarsa duk kudinka, duk dagogancin sa dan ya zama to kaskantacce ba kowan kowa ba ba wanda zai yi gida gida ya manta da bandaki ka ko ofis ba a manta ba gida bandaki ka Allah ya tsaro rayuwa to sai suka fassara al-sujud da cewa shine al-istislam ko at-taslim ne ka wuya wannan dole kowa ne walillahi yanzu da fi samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa bilaluhum bil ghuduwi wal asar sai kuma Allah ya قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قوم كتير سو يا محمد يا كيوانا النبي مي جرما لكم كتير متاننك من رب السماوات والأرض ومن أبنجد سمي لكم قفا ويهل السيس يكي كلا دسو ومن يكي قدانا الأمر لكي تجوشي kul ka da su Allahu ubangiji ta ala ne in lam yaquluhu in ba su ba su wannan ba, ba da musu cewa Allah ne la jawaba gairuhu babu ba an da ba wannan ba kul fa ka faɗa musu a karo na biyu a fattakatum min dunihi awliya yanzu ku ne kuka riki koma bayan Allah a matsayin waliyyai, ai alihatan waɗansu alloli da abuduna hada za ku rinka bauta musu لا يملكون naf'an نفعا ولا irin wanda ba sa ملكر kansu amfani ko cuta ba sa iya jawo kansu amfani sai abin da Allah ya tsaro ba sa iya karewa kansu cuta sai abin da Allah ya kare su to irin waɗannan gajiyayyu mabukata zuwa ga ubangiji sai ku rike su kuma a matsayin azaban bauta sai ku rinka neman amfani wurin su ko ku rinka neman tsaro daga cutarwa a wurin su su waye ba su amfani ba su da shi mallakar Allah ne wane ne ya tsare su ko yake da ikon tsare su ba sa iya tsare kawunan su Allah ne ke tsare su kada tambaya ta biyu kenan wanda ke nuna gajiyawar dukkan wani wanda ba Allah ba mutum da an fi na fa'an wala barra faraktum malikahuma kun kyale wanda ya mallaki amfani da su tasuwa shine ubangiji wannan istifhamu tawbiyah alamar tambaya ce da ke kunshe da zargi kan masu kiran wani wanda ba Allah ba qul sai da su a karo na uku hanyar sauri a ama wal shin makamo da mai gani za su zama daya abinda ake nufi da mai gani wato shine mummuni makamu kuma ko kafiri kenan ayal kafirul mu'min an hal tastawi dhulumat wan nur ko kuma hanyoyin bata za su yi daidai da haske domin az-zulumat jam'i ne na duhu an-nur kuma haske shin haske da duhu zai daidai ba zai daidai ba haske da ban duhu daban karamin misali ko wannan a wurin masu hankali wato misali ne ke wanda yake na sanari baya bukatar sai an buga misali sai an buga wa mutane misali a to anan mun gurma sai aka yi shi a jam'i kamar yadda annun kuma yazo a mufrad din sa dan saboda tafarkin shari'a guda ɗaya ne ko dai gaskiya ko kuma bata kuma za ba da haƙi inna salat in dai aka ketare gaskiya to babu wata gaskiya din da za a je mata kuma sai dai bata in an ketare gaskiya ana neman gaskiya to sai a dawo wurin gaskiya shi ne magana guda daya amma hanyoyi na kasa suna da yawa sai yasa aka ce musu azzuluma zuluma ba zuma ɗaya ba ba nau'ika na kasa daban-daban yahudanci kiristanci maguzanci da dukkan wani abu wanda ba musulunci ba ta ga duk wannan nau'ika ne na ne na fata sai sa aka musu zuluma amma musulunci kuma tafarki guda ɗaya ne sai sa sai zanto annur kika Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum as-sabir yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat kun da hakkan guda ɗaya ne dubu yana da yawa ba ɗaya bane ba duk fayne masu yawa to sai zan to mai kira zuwa ga hasken guda ɗaya ne shine manzon Allah da zaran an kauce masa duk wanda aka bi yana kira ne zuwa ga ƙasa sai dai ɓatan wancan ya jawo banda na wancan na wancan ya jawo banda na wancan amma dukkan su ne su ne bata in ana so a dawo wa gaskiya sai azumi kiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi kadai ne addai ila sabila zakka mai kira zuwa ga tafarki mu da haka yau duk wanda zai kira zuwa ga musulunci kada ce zai kira zuwa ga musulunci a jumlace domin cikin musulunci akwai kungiyoyi akwai bid'o'i akwai hanyoyi daban-daban waɗanda san zuciya ya sa aka kirkiro su ko kuma jahilci ya sa aka kirkiro su to dole sai kayan bayani musulunci garau musulunci tangararau كما هو مكتوب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه كما يجي في القرآن kamar yadda yake a hadisance bisa ga fahimtar magabata na gari sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina to wannan shine musulunci ne amma kace musulunci kai kai shiru to duk mai barna ma zai ce musulunci yake mai musulunci ina cewa mai yake musulunci dan shi amma cewa yake musulunci kowa ma musulunci da dan bid'a da dan sunna kowa mai yake cewa musulunci to amma ya za ka gane musulunci na gari shine in abin da za a faɗa maka na musulunci ya dace da qur'ani ya dace da hadisi bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai magana ta riga ta gani amma duk yadda aka fassara masa wani abu da sunan musulunci sai bai samo asali a lokacin annabi ba bai samo asali lokacin sahabban manzon Allah ba wannan abin zai ansa sunan musulunci ko aya ɗari za a kafa don tabbatar da shi da zai zama musulunci ba ko aya ɗari ba aya ɗaya ba domin ayar nan fata ta ne aka yi dan ta dace da abin in ana so a gano ya dace da ayar sai a samo abin cikin aikin sahabbai cikin aikin tabi'ai ko tabi'u tabi'i na nagari to shikenan aikin ya zama ya dace da ayatin ko hadisi ina fata an bayyana kullu hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi al-dhulumat wan nur to ko kuma duhu dubbai na iya yin daidai da haske ai al-kufr wal iman kafirci da imani za su daidai ba ne la ba za su daidai am ja'alu lillahi shuraka to ko kuma sun sanya ma Allah kikiyoyi ne kala khalaqo ka khalqihi waɗanda suke itikadin suna yin halitta kamar yadda Allah ke yin halitta fataka al khalqu alaihim da haka sai dangin halitta din suka rikice musu ba su gane wanne ne Allah ya halitta ba wanne ne waɗanda suke bautawa suka halitta ba abun nufi cikin waɗanda ake kira don su kawo amfani don su kare musiba cikin su akwai wanda ya halitta sama ko ƙasa ko ya halitta wani jinsi na mutane ko na dabbobi sai halittarsa da halittar Allah suka rikice aka kasa bambancewa akwai babu halittar gaba ɗaya ta wasu ce abin da ke cikin sama da abin da ke cikin duk na Allah ne an gane ku خلق السماوات بغير أمد ترون وألقى في Wa رواسي fiha تميد kulli وبث Wa من كل دابة وأنزلنا ma'an, السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ليس Hadha. khalqullahi fa aruni ma za ka lakan da zai min duni shine ya halitta sammai ba tare da cikin da yake kallafa da su a wa alqafil ardi rawasiya cikin kasa sai jajjefa duwatsu waɗanda suke tokare da an tambaye da bikin dan karka yi raurawa ko ta yi girgiza da su wa batta fiha min kulli dabba ya daidaita dukkan nau'i na halitta a ban kasa da mutum da aljan da tsuntsu da mai tafiya da kafa biyu ko uku ko da ciki ko kafa sama da uku ko sama da hudu dukkan suna cikin lafazin dabba basta tafiya min kulli dabba ya daidaita dukkan halitta a bankasa dan yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha cewa ya kullu Allahu ma ya ta take cewa ne abin da yake yawa cikin halittun da muke gani mai tafiya kan kafa biyu da mai tafiya kan kafa uku da mai rubuta ciki amma sai cewa ya kullu ma ya sha dan komai ya shiga in ma akwai mai kafa shida in ma akwai mai kafa takwas in ma akwai janjani mai kafa wajen ɗari in ma duk dai ya shiga wallahi ala kulli shay'in qadir to dukkan waɗannan halittun Allah ne basa fiha min kulli dabba yace wa anzalna minas sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga cikin girgiji wa ambatna fiha min kulli zawjin karim sai muka fitar musu da wannan ruwan kowane irin tsiro mai karamci sai ce haza khalqul lahi kaga ha harfu tanbih ke mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab itara an. الإشارة مبني على السكون في محل الرفع خلق الله فيه خبر هذا wannan ismul itara ne sai aka ce wannan me ake nufi da wannan an ambaci sama an ambaci kasa an ambaci duwatsu an ambaci ruwa an ambaci dukkan halittu sai aka ce haza wanda yake nufi da wannan da wanda aka ambatan da wanda ba ambatan ba duk abin da in ka duba hadama za ka gani ko hagu za ka gani ko ka daga sama za ka gani ko kai haka za ka gani haza da shi ake khalqul lahi halikan Allah idan ka zai fada kan wani abin da ba halikan Allah ba tunaninka zai fada kan abin da ba halittar Allah ba sai ce haza alatti ta ajira yalwatawa ne duk abin da ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka taba gani da wanda yau ka taba gani da wanda sai shekara mai zuwa za ka fara gani dukkanin ka da ya kabar din sa shine khalqul lahi halittan Allah fa aruni ma za fa lakal ladina min duni ku nuna min abin da wanda ba Allah bai halitta tunda Allah kadai ke halitta kuma dan me za a roki wani ba shi ba dan me za a bauta wani ba shi ba dan me za a rantsa da sunan wani ba shi ba dan me za a nemi gafara da arziki a wurin wani ba shi ba dan me za a nemi tsaro da kariya da hirbi a wurin wani ba shi ba am ja'alu lillahi shuraka am tun nan ko to daidai da suke hal ja'alu lillahi shuraka ko kuma zan ce am wato idrabiyati bal ja'alu lillahi shuraka ku kafirai bari ma wannan zance sun sanya ma Allah waɗansu kishiyoyi ne kallako ka kalkihi waɗanda suke halitta kamar halittan Allah ma'ana a itikadin su wannan abin na halitta yadda Allah ke yin halitta to amma daukan an a matsayin istifham ne shi ko da alulillahi zarka sun sanya ma Allah kishiyoyi ne khalaqu da suke itikadin suna halitta ka kalkihi kamar halittan Allah shi sun yi hakan ne tsammanin nufa akwai mai halitta irin halittan Allah duk kafirin duniya fa galibin su tasa'in da tara da kogo tara cikin ɗari na kafirai kusan yadda Allah ne kaɗai ke yin mulki domin Allah ta war'in sa'alta hun mulka na ƙasa na wati wal ar da kan za su ce Allah ne ashe ba sai daunin ayin halitta da su ba sai daunin ayin halitta to tun da haka ne sai zan so an ɗin a wato istifamiyar shin sun sanya ma Allah wani kinkiyoyi ne wanda suke tsammanin su ma za su yi halitta irin da Allah ke yin halitta ba ta saba hal khalqu alayhim da haka sai halittu suka rike sai musu ba su gane wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba ba a taka duk tikaka ibadatihim sai suka yi itikadin wannan mutanen da goma sun yi halitta din sun cancanci a bauta musu da kalkin saboda halitta da suka yi istifhami inka wannan alama tambaya ce da ke kwance da musu mutum wannan akida ai laysa al-amru kadhalika al al'amarin ba haka yake ba wala yastahiqqu al-ibadata illa al-khaliq ba wanda ke tantance abota ta masa sai mahalicci shi kadai kun da haka sai da su Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai mahalicin kowa la sharika lahu fihi ba ya da abokin tarayya wajen halitta fa la sharika lahu fil ibada to haka ko ba ya da abokin tarayya wajen abota ta masa wa huwa al-wahid al-qahhar shine al-wahid kadaitacce al-qahhar mai rinjaye da ibadihi gabaninsa ثم ضرب مثلا للحق والباطل sannan Allah zai buga mana misali tsakanin ƙarya da gaskiya fa qala sai ce anzala minas samaa'i ma'an fanqalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayl zabadan wadiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال التي أنزل من السماء ماء ألا من يسوكد الروا دقتكين جلجدي فصالت أودية بقدرها أودية جمع لنا الوادي كنا دكا ونقنقري دروا كيفية تبي ko korama da ruwa ke bi ya tafi lafazin wadi an fi amfani da shi ga sarari ko filin da ke tsakanin wannan dutse da wannan dutse a tsakanin duwatsu guda biyu ko sama da haka shi ake kira wadi amma nan lafazin wadi ya tafi dukkan wata magangara da ruwa ke bi ya tafi dukkan wata korama an zala bin sama'i Allah ya saukar daga cikin girgije ma'an ruwa fasalat audiyatu dukan kowace koramu sai suka gudana bi kadariha gwargwadon girman babbar korama ta ja ruwan da yawa ta kai inda ya kamata ta kai karamar magudanar ruwa ta ja ruwan kadan wanda suke tsakiya ta ja tsakiya shine fasalat audiyatun bi kadariha wata magudanar ruwa sai ta gudana da gwargwadon nauyinta tsawon ta fadin yadda za ta iya jan ruwa an gane ko fa tahta mana sailu zabadar rabiya as-sailu shine wato korama fahtamala sai da sai korama ta gudana ta dauki zabadan wato kumfa rabiyan wanda yake saman ruwa da lokacin da ruwa ya taho a guje gulbi ya kawo dan ga san saboda gudana ta har yana mai kumfa wannan kumfa din shine zaban rabiya wanda yake sama dan ruwan na kasa kumfan na sama ai aliyan alaihi shi kumfan yana kan ruwa Kuma ma ala wajhihi min qabl ba kuma kumfa kadai ake kira zabar ba da kumfan da abin da ya ɗebo na yayi da ciyayi da tsummo kara da ledoji duk ba suna sama ba ruwan kuma na ƙasa shine fa tamala sailu sai gudanar ruwan ta dauko zabadan wato kumfa da sauran dangogin abin da suke marasa nauyi rabiyan ya zanto a saman ruwa din an gane ku hatta la yahduba zabadu hatta la yahduba zabadu ma'a har ma za ga wannan kumfa da sauran ciyayi da tsummo kara suna lullube ruwan baka ganin sa fi ba'd al ahyan a waɗansu lokuta وهذا الزبد نافس راب منتفخ ولكنه يعود غثاء والماء من تحته سارب ساكن هادئ ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة malam yace shi wannan kumfa da ke sama da sauran yayi nafisun ga ga shine ya fito a sama rabin ne ke daukakuwa a saman ruwan muntafiqun har ma za ga yana kumbura yana haduwa da juna haka kamar tukun yana ta farfata kenan walakin nahu yaudu guta sai dai da an tantuma maka dan za ga ya zama guta busa'a shine abin da ruwa ke can kadan da ke gefe guda idan ka je can gefen teku ba sai ga sun fatan ruwa ba ko kuma gefen korama ko gefen inda ruwa yake gudana ba sai ga yayi da sun mokara a can gefen ruwan kuma ya wuce gefe guda ba amma lokacin da yake tawo duk zai tawo da sun tawo ka rasa wanne ne na gaske ruwan ne gaske ko wancan ne gaske amma kai in an jima sai ruwan ya zama shine gaske su kuma sun koma je da yayin da sun mokarin da laidar da kumfan duk sun koma je an gane ku wal ma'u min tahtihi saribun din ruwan a kasa shine wanda yake cikin rami din sakin shine ke na natsai hadibun a wuri guda walakin huwa al ma' amma shine ruwa annabi yahmil hamil alkhair wanda yake dauke da alkhairi wal haya ke dauke da sinadarin rayuwa da Allah ya ce wajen annabi min al-ma'i kullu shay'in khair wannan misali na farko kenan an gane ku fahtamala saylu zabada rabi'a sai kuma yace wa mimma yukiduna alayhi misali na biyu kenan ku zura ido sosai kan waɗannan misalai wa mimma yukiduna alayhi daga cikin abin da mutane ke hura wuta a kansa bil ya'i yukiduna kenan wa qur'a bi ta'i a wata qira'a wa mimma tukiduna alayhi cikin abin da kuke kunna wuta a kansa dan saboda gyara shi da tace shi min jawahir al-ard cikin nau'ika na zinariya a cikin kasa kan zahabi wal fidda kaman zinari da azurfa wan nuhas da tagulla allati tubabu irin waɗanda a iya narkar da su li tusaga minha domin a kera abin da ake so a kera na awalwalo ko munduwa ko zobe ko baji ko sarka wuya ko dukkan wani dangin kayan ado waɗannan ababen ba da wuta ake sarrafa su ba shine wa mimma tuqiduna alaihi ko yuqiduna alaihi cikin abin da mutane ke hura wuta a kansa don su kera shi ibtiga a falon ilimin wato suna son su yi kayan ado ai zina kayan ado ka zahabi wal fidda au mata'in zabatun mislu ko kuma mata'in wani kayan daban na amfanin yau da gobe a ce za a yi kofi na azurfa ko a ce za a yi tangar na azurfa na cin abinci ko a ce za a yi cokali na azurfa ko na tagulla shine au mata'in wa mimma yuqiduna alaihi fil nar ibtiza'a hilyatin aw mata'i zabadun mithlu daga cikin abin da kuke hurauta akai don ku sarrafa shi cikin zinari ko azurfa ko tagulla ibtiza'a hilyatin dan ku yi kayan ado aw mata'in ko kayan amfani ne da gobe kamar kofi ko tangaram ko cokali ko dukkan wani dangin amfani na gida an gane ko shi irin wannan din zabadun mithlu yana da kumfa kamar na irin yadda su kuke da kumfa abin nufi lokacin da aka haƙo ma'adani na zinari ko na azurfa ko na tagulla ana ciro shi ne gawo yadda yake akwai ƙasa ta tare da shi akwai tsaka ta tare da shi akwai datti ta tare da shi haka za a sa shi cikin wuta da tsakar da dattin bayan an sa a cikin wuta an yi ziga zigi zafin wutar shi zai fitar da mai dattin sai ya koma gefe guda sai zinarin ya fito galau da shi ko azurfa ta fito galau da ita wannan dattin da ya fita shi kuma sai ya koma gefe a matsayin kamar toka toka kamar wata diddiga marar amfani irin yadda wancan abin da tsorama ta ɗebo na kumfa da tsumokare su ma suka zanto an wazar da su gefe guda a matsayin diddiga marar amfani ina fata kun fahimta shi ne wani ma yusu dole alaihi bin nar diga a hiliyatin aw mata'in shi ma zabadun misluhu shi ma yana da kumfa ko yana da diddiga marar amfani misluhu irin yadda muka faɗa muku na teku shi ma na da irin to waɗannan ababai da ubangiji ta ala faɗa sai ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah ke buga mana misalin ƙarya da gaskiya fa amma zabadu amma shi kun fadin fa yazhabu jufa'an sai ka ga ya tafi jufa'an ya alalace abin jefarwa shine jufa'an abu marar amfani abin jefarwa shine fa yazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da zai amfani mutane fa yamkutu fil ardi sai tabbata cikin kasa sai ya tabbata a inda yake shine za a amfana ma'ana idan ruwa ya taho da wannan tsummo kara da kumfa abinda ba ya da amfani sai a ture ki gefe guda sai ruwan ya tsaya yadda yake karatunsa kamar idan an ɗebo wani ma'adani daga cikin ƙasa idan an sashi a kan zuga jigi an hura abinda ba da amfani sai wuta ta dole shi gefe guda abinda ke da amfani sai ne sai ya a shine fa amma zabadu fa yazhabu kifa'a wa amma ma yanfa nasa fa yamkutu fil ardi abinda zai amfani mutane sai ga ya tabbata cikin ƙasa ya tsaya min al-ma'i ruwa ne wal jawahir ko gwalagwalai fa yamkutu fil ardi ay yabqa fi wanzu fil ardi cikin kasa zamanin wani zamani ba da zahabi sabadi bayan wancan kumfa da sauran yayi sun tafi an gane ku da Allah ce kazalika yadribullahu al amsal kamar haka ne Allah ke buga mana misali misalin ya fito kuma ya fito ba zai kara fitowa idan mun koma riwayar Abdullahi dan Abbas da Ibn Jarir Tabari ya fito da cikin tafsirinsa Abdullahi dan Abbas yace anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha sai ce fa haza masalan darabahu Allah misali ne da Allah ya buga ihtamalat minhu alqulub ala qadri yasiriha wa taqiha wa taqiha zukata suna kwankwadar abin da ake saukarwa na wahayi gwargwadon girman zuciya din fadinta da kuma kuntatar ta shine rashin fadinta gwargwadon yakininta gwargwadon shakkarta an gane ko shine fasalat audiyatin bi qadriha kowace zuciya sai ta haɗi ɗaya abu gwargwadon faɗinsa idan zuciya ta zanto mai yalwa sai ta haɗi abin da yawa yadda zai amfane ta in zuciya ta zanto kuntatacciya mai shakka sai ta ɗauki abin mai dan kankani kuma ta yi ta shakka kan ta kafirce ko kuma ta ta kamar yadda in ruwa ya sauka daga sama babbar korama sai su dauka da yawa dan karamin kududdufi kuma sai dauka dan gurgurdan girman sa to haka ayoyi da ake saukarwa na alqur'ani idan an karanta an ja an fassara zukatan mutane sun ta bamban wani a sahun gaba sai ya samu karamar fahimta wani a sahun baya ya samu yautacciyar fahimta ya danganci haskaka zuciyar bawa da ubangiji yayi da fada ta dan ta karbi bakuncin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah ya danganci kuntatawa da ubangiji ya rabu bawa ina Abdullahi dan Abba yace kowace zuciya tana ɗauka ne gwargwadon yakinin ta ko kuma shakkar ta a gane ko ba amma shakku la yanfa'u Allahu al-amr in mutum yana shakka cikin abin da ake faɗa maka na Qur'ani ko hadisi to ko ya aiki da shi aikin baya da amfani tunda zuciya ba ta da yakini wa amma al-yaqin fa yanfa'u Allahu bihi ahla amma yaqini da samun tabbas na abinda aka faɗa maka na Qur'ani da hadisi shine abinda Allah ke amfanar mai shi da shi wa huwa qawluhu shine fadin Allah fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa kun fa ko diddiga fa yasa bu tufa sai ta fitan abin jefarwa wa huwa shakku shine shakka din kenan wa amma ma yanfa an fa yamkusu fil ard abin da zai amfani mutane ko sai tabbata a kasa wa huwa al shine da bawa ke samu a cikin zuciya kama yadda al-huli fi sinnari kama yadda al-huli fi nas kamar yadda ake sa kayan ado a cikin wuta fa yu'khadhu khalisuhu wa yutruku khabathu idan an tashi a cikin wuta an yi zage zage sai ya zanto wanda ya fito garau an ɗauke shi diddigar kuma an farta fasar amfani fa kadhalika yaqbalu Allahu ya tsina wa yatruku shak kamar haka ne ubangiji ta'ala ke karɓar ya yaqini daga wurin bawa kamar haka ne kuma Allah ke kyale shakka idan bawa ya zanto bai shakka ko da ya aiki ba za ka karɓa ina ba da gobe wato misalai guda biyu ne dan a jarraba imani da kuma kafin. dan a jarraba mummuni da wanda yake ba mummuni ba an gane ko mummuni kamar shine ruwa su kuma wanda ba mummuni ba kamar ke shine kamar me kun ba da tsimo karai din mummuni shine zinarin da azurfan da tagulla shi kuma wanda ba mummuni ba shine me shine wannan dattin da diddigar wanda wuta ke kone ta cikin da shige duk ina fata an fahimta wato mummuni yana nan a yadda yake kafiri ku ce da zan sai me sai canja amma lokacin da aka ɗauko su ba da kana dauka dai bane ba duk zaka dauka dai ne idan ruwa ya taho da abin da ke cikin sa na wannan kumfa ba ka iya lalabe wannan ne ruwa wannan ne kumfa da rizki har ma ba kake gani ya zakalkale shi kake gani daga nesa kumfa amma ba shi ne gaskiya ba sai in tafiya ta yi tafiya za ga an ji cikin jiki an bai ta kuma gaskiya shi ne abin da ke kasa wato a cikin misalan akwai ababe guda biyu da za mu fahimta kaga idan an tawo tsakanin ne mai ikhlasi mai yi idan Allah da munafiki wanda baya yi idan Allah shin wane ne yafi kokarin ya nuna kansa a gaiti munafiki amma in tafiya ta yi tafiya ta zai koma gefe gida sannan idan an zo tsakanin mummuni mai yi idan Allah da ikhlasi da munafiki wanda ke da wata manufa ta duniya ana tafiya cikin jin daɗi ba za ka rarrabe ba amma in wahala sai wahala aka samu wasu aka ɗaure. aka yi kaza aka yi kaza wahala ta zo waye ke tsayawa wahala ba ta tasiri a kansa wane ne ke zama da diga sakamakon wahala munafiki misalai ke yasa Allah ke kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah ke buga misalin ƙarya da gaskiya fa amma zabadu fa yadhhabu fa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkus fil ard sai kuma sake ne ta kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah ke buga misalai dan a jawo wa mutane nesa ka dawo kuka mutane su kanta da haka mun ne haka yake tabbatacce ne bai damu da asan shi ba shi kawai abin da ke so addini ya ci gaba ko shi ne a gaba ko shi ne a tsakiya ko ma lokacin yana karshen baya ya san in addinin ya ɗaukaka shi ma ya ɗaukaka tare da addini saboda Allah ya ce wani al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamuna amma wanda yake munafiki ya yarda addini ya ci gaba in shi akwai ci gaban sa in ba ci gaban sa ba samun girman sa ba a ce ko ka wuce gaba ka damu ba to shi kenan sai ja da baya sai ya yi kokarin ya kawo wa tafiyar addinin musulunci kika haka yanzu ke shekara guda kaɗai da fara kofar mai shari'a mutane za su ta bayyana a gare in ma wannan da su bayyana ba za su bayyana nan gaba sai dai mai fatan ubangiji ta Allah ya ba mu tabbata idan ka ganka akan tabbata kan tabarkin gaskiya kar ka dauka da barin ka dauka dan da ka tarbi na ubangiji kuma kullum ka rinka addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab amma da yawa waɗansu ko dan saboda kuɗi waɗansu saboda mulki waɗansu saboda mukami waɗansu saboda son girma wani na sun dole sai an ce shi kaza in ba shi bane mutum shi bai yarda ba sai dai aikana kaza da ya kawo musulunci shi kaza ana nan fallaza za ta yi abin za ta yi fallaza za ta yi tun daga nan gidan duniya sai fallaza ta faru za ku gani ubangiji ta ana riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma dukkan musulmi ko da yana wata tariqa in yana son shari'a ko abokin tafiyar kuma in ya tsaya da kirista sai mun zaɓi wannan musulmin ko da tariqa yake dan a kada wannan kirista ko ba haka ba baya hana mu masa inkari cewa kai bid'a idan muna zaune cikin gida mu da amma in wani arne ya kawo masa hari zamu tsaya mu kare da kirjin mu zamu tari mashi in an jefe shi da shi to amma in an dawo cikin gida za mu tattauna ba za mu munafince shi ba za mu ce kaga abin da muka fahimta lallai ka saba qur'ani ka saba hadisi ko malamin ka da cikin ka saba qur'ani ya saba hadisi dan haka mu muna nan tare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqidar duk wanda zai wuce gaba ya zo wuce gaba a ta tafiya amma ya zanto yana son Allah yana son manzon Allah zai yi aiki tukuru dan ci gaban musulunci kina abokin tafiyar amma sai wani wani wasu yan kungiyar su amma da su sa da ware sai in sun wuce gaba sai in su ne kaza sai in su ne kaza sai su rubuta takarda wani ya rubuta takarda daga wasu sati ba ya yi zage zage su yan kungiyar su amma da su kaza Ibrahim Khalil ya zage su Malam Abdulhab ya tuta duk takarda daga gani Malam Ibrahim Khalil da ma da Malam Abdulhab ke magana akai an yi musu kaza an musu kaza wani mutum mai suna kowa ne Abdul Jalil wani abu dai Abdul Jalil to kaga inda za a tattauna kaga sunan ka ma bid'a ne Abdul Jalil din fa domin duk cikin sunayen Allah ka bid'a domin duk cikin sunayen Allah babu Al-Jalil duk sunayen Allah babu Al-Jalil babu a Qur'ani babu a ingantaccen hadisi hadisin da ya kawo Jalil da'ifi ne malaman hadisi sun rufe shi an wuce da za ka canza ka ce abdul qahhar sai mu ce a yau ma mun karanta al-wahid al-qahhar fa amma zabadu fa yazhabu duba'a duk abin da yake kumfa ne duk abin da yake leda ne duk abin da yake tsummo kara ne fa yazhabu duba'an zai tafi gefe guda wa amma ma yanfa'un nas abin da zai amfani mutane fa yamkusu fil ardh shi zai tabbata cikin kasa kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah ke buga misalai ga mutane in su dauki izina ya Allah الذين استجابوا لربهم husna والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد للذين استجابوا زي تبت دكتن وأن سكا أنسى كيران الله لربهم وأن سكا أنسى كيران الله أبن زي تبت دكتن شيني الحسنى جدا الجنة Allah sa mu cikin wallazina lam yastajibu lahu waɗanda ko bisa an ka kiran Allah ba law anna lahum ma fil ardi jami'an da abin da ke cikin kasa gaba daya mallakar su ne wa mislahu ma'ahu a ƙaro kwatan sa tare da shi lafta daubi da sun dai musu fanci kansa da shi da azabar ubangiji amma ba za su iya yin haka din ba in ma sun yi din ba za a karɓi fansar ba ulaika lahum su'ul hisab irin waɗannan su ne suke da mummunan hisabi gobe kiyama wa huwa al-mu'akhadhatu bi kulli ma amiluhu shine za a danke su da duk abin da suka aikata la yughfar minhu shay ba za a gafarta wani abu cikin abin da suka yi wa ma'awahum jahannam makomasu ita ce wuta jahannama wa bi'sal mihad tir da makin fudi inda ya zanto sun fada ita ce wuta jahannama Allah tsare an ta kiran Allah an ta kiran manzon Allah shine zai baka alhusna gidan aljanna lil ladzina ahsanul husna wa ziyada wa la yahqu wujuhahum qatrun wa la dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun duk waɗanda suka yi ihsani annan sai ce lillazina tajabu li rabbihim a can sai ce lillazina ahsanu ashe is al istijaba li rabbihim shine me shine al ihsan akan an gane ko al ihsan ko manzon Allah ya fassara shi cewa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak kuma ihsanin nan kuma shine Allah ke cewa fa amma man abin nan cikin abin nan inna sa'ayakum la shatta sai ce wa amma man a'ata wattaqa wa saddaka bil husna fa suyasiruhu lil yusra an gane ko a'ata wattaqa ya bayar da hakkin Allah sannan kuma ya tsare doka ta ubangiji wato ihsani kala biyu ne ihsani zuwa ga halittu matarka ƴaƴanka danginka iyayenka talakawa miskinai fakirai mabukata da kake da abin da zaka yi musu ihsani ihsani zuwa ga Allah ke bantarsa da ibada ki kadai in ka hada guda biyun shine sai ka samu al-husna da Allah ke lillazina ahsanu al-husna wa ziyada an gane ko nan kuma yake lillazina tajabu da rabbihim al-husna dan sai ce wa amma man a'ata wattaqa a'ata haqqa Allah ta'ala ila al-muhtajin ila al-fuqara ila al-masakin wattaqa fima bainahu wa bainal malik wa saddaqa bil husna ita ce aljanna fa sanuyassiruhu lil yusra an gane ko to Allah sa mu cikin amma waɗanda ko musu ansa ba sune Allah yake cewa law anna lahum ma law anna lahum ma fil ardi jami'an da abin da ke cikin kasa gaba ɗaya mallakar su ne wa mithlahu ma'ahu wato da kuma fatan kwatan su tare da shi to da sun yadda za ta daubi min su'il azabi wa min su'il azab wato da da lafta daubihi lafta daubihi wato da sun fahimci kansa daga azabar Allah ne da Allah ce ulaika lahum su'ul hisab wato waɗannan su ne suke da mummunan hisabi gobe kiyama kuma awahum jahannamu bi su'il wannan sai Allah ya أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أفمن يعلم سيزون لك لتكشن سنن أن ما أنزل إليك cewa abin da aka saukar zuwa gare ka min daga wurin ubangijinka alhaqu shine gaskiya fa amana bihi yazo yayi imani da shi kaman huwa a'ama zai daidai da wanda ya makance wannan al'amarin la ya'lamuhu bai san shi ba wa la yu'minu bihi baya yin imani da shi kin za su daidai la ba za su daidai ba inna ma yatazakkaru dan dai kadai wanda ke daukan wa'azi ulul albab sune ma'abuta hankula ai ashabul uquli wato ma'abuta ma'abuta lafiyan hankula almustajibuna wanda suke an kiran Allah allazina yufuna bi ahdillahi sune waɗanda suke cika alkawali tsakaninsu da Allah al-ma'quzi alaihim bainahum wa bain Allah irin alƙawalin da aka dauka suka riga suka dauka tsakanin su da ubangiji lokacin da Allah ya tara mu gaba daya muna matsayin kwayar zarra yace alastu bi rabbikum duk gaba daya mu ne muka ce me bala eh lalle kai ne ubangijin alƙawali ne muka yi cewa Allah shine ubangijin mu abin bautar mu to bayi nagari sune masu cika wannan alkawali tsakanin su da ubangiji aw bainahum wa bainal makhluqin ko kuma suna cika alƙawalin da Allah ya amince su yi tsakanin su da junan wala yanquduna al-mithaq ba ta warware alƙawali bi tarkil imani ta hanyar barin imani aw al-fara'id ko barin wadansu farillai da Allah ya wajabta kansu walladina yasiluna ma amara Allah bihi an yusa kuma irin su ne suke sada abinda Allah ya umarni a sada shi min al-imani na imani warrahimi wato da sada zumunci wa gairi zalika da wani haka ma amara Allah bi an yusala Allah ya umarni ai imani da dukkan manzanni tun daga farkon su har karshen su la nufarriqu baina ahadin min rusuli da haka musulmai su ga wannan ka'ida suke suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli amma yahudu sun faro imani har zuwa ga annabi Musa daga nan suka dakata ba su da annabi Isa ba ba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun faro imani har zuwa ga annabi Isa daga nan suka dakata ba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan bisa sadar da abin da Allah yake a sadar ba amma mummunai da suka yi dare dukkan annabawan da annabi Musa da annabi Isa da kuma shugaban su gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya zanto yasduna ma amara Allah bihi an yusa suna sadar da abin da Allah ya umarni cewa a sadar da sannan musulmai suna sada zumunci zumunci mafi kusanci da wanda yake mai bi masa da wanda yake mai bi masa da wanda yake mai bi masa zumuncin da yafi kowanne kusanci shine zumuncin mahaifa guda biyu ya fi kowanne girma su biyan haƙƙin uwa ya fi haƙƙin uba girma haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisi sannan kuma sai haƙƙin ƴaƴa sannan sai haƙƙin ƴan uwa yayye da kanne sannan sai haƙƙin yan uwa waɗanda suke ta ɓangaren uba sai ta ɓangaren uwa dukkan waɗannan kowanne mutum zai sadar da zumunci gwargwadon ikonsa wani lokacin da kuɗi wani lokacin da ziyara ko da babu ko kubu wani lokaci da alkalimatu ba da daɗar karma wani lokaci da aziya wani lokaci yi wa mutum murna da barka in ya samu wani ci gaba a rayuwa ko haihuwa ko ya waraka da ya tashi daga gwadon rashin lafiya a asibiti dukkan waɗannan nau'ika ne na abin da ake sadar zumunci yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla mummune haka suke wa yakhshawna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangijin su wa yakhafuna su alhisab kuma suna jin tsoron mummunan hisabi a gobe kiyama dan haka sai suka tsaya suka zage dantse kokarin su yaya za su gyara maganar su yaya za su gyara aikin su yaya za a dace daidai tsakanin ayyuka da maganganu da kuma abin da zuciya ta kudurce kada ya kasance aiki a zahiri daban magana a zahiri daban kuma zuciya kuma kishiyar abin da aiki da magana dan zuciya ita ake hukunci da ita dangane da abin da hannu zai aikata ko abin da harshe zai faɗa in zuciya ta yi kyau da magana da aiki za su yi kyau in zuciya ta yi tuhu duk irin yadda mutum ya aiki na gari a zahiri munin zuciyar nan fa zai rusa wannan aikin nashi to mummune haka suke kullum kokarin hada alaka da juna tsakanin abin da zuciya take kudurcewa da imani da abin da ake aiwatarwa cikin maganganu da ayyuka wa yastawna rabbahum wa yaquluna su'al sannan kuma sai mene ne aikin su wallazina sabaru tu'a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين صبروا سوني كما وعند سكي هقولي على الطاعة أجيك غطاء wato aikin da'a yana bukatar hakuri domin abu ne na yi yau da gobe wa abu da rabbaka hatta ya ci filike zaka ci gaba da bautar ubangiji ne har mutuwa ta zo ba ka sala ba da baya bala suka yi hakuri bisa ga bala'i da Allah jarrabe su da na talauci ko rashin aikin yi ko rashin lafiya wa anil ma'asiya kuma suka yi hakuri bisa ga aikin sako domin aikin sako yana da daɗi kuma galibi abu ne na yayi ba ka so annin da su wuce ka kai amma suka lallaci zuciyarsu suka haƙura da dama haƙuri iri uku ne ko dai haƙuri kan aikin da'a dole sai mutum ya lallaci zuciya ta yi dan galibi abin da aka wajabta irin wanda zuciya ba ta so ne sai an lallace ta za a yi sai an ba ta haƙuri sannan haƙuri wajen barin sako domin galibin abin da aka haramta shine abin da zuciya take so ababan sha'awa da lagwada da jin daɗi da sata da barasa da sholusho da kwaya da sauran ganye da kuma zina da sauran farna zuciya galibi suna son wannan sai an ba su sannan sai hakuri bisa ga yadda Allah zai jarrabe ka ka ga makaranta ka rufe baka samu aiki ba ko kana aiki an kore ka ko kasuwancin ka kullun sai ci baya ki ya kici gaba ko kuma da ka haihu da ya mutu matar ka sake haihuwa dan ya mutu ko kuma ka rufe Allah ya baka haihuwa ba duk wannan bala'i ne na rayuwa da Allah ke jarrabar mutane da aka ce na sabaru ya kunsu duka waɗanda suke hakuri kan wancan ko wancan ko wancan saboda da suke if ya a waje da rabbi dan neman yardar ubangijinsu ai ridahu yadda la ghayruhu ba wani ba min arabi duniya ba sa neman wani abu na rayuwar duniya cikin hakurin da suka yi din wa aqamu salata bayan hakuri kuma sai suka zo suka tsayar da sallah salloli guda biyar na yini da kuma salloli na nafila musamman rawatib salloli guda biyar na abin abinda suke bukata a yi su na farko dai yin su a cikin lokaci dan Allah ta yi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa aqim salata tarafa an-nahar wa zulfan min al-layl inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at ذلك ذكرى inna salata الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا bayan nan sai mutum yayi kokari yayi su cikin dambi domin yi a cikin dambi din wajibi ne dan Allah yana cewa fi musallata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in daidai da na na Maryamu an ce uqulu fil rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina yi tare da masu ruku'i wannan yana wajibcin sallar jami'i ma'ana in ba da wani uzuri ko kuma wani hanzari da shari'a za ta iya karba ba sannan abin da ya fi komai muhimmanci mutum ya gina ta bisa ga ilimi ilimi na sunnar manzon Allah ilimi na fiqhun da za ka gyara sallah da to idan mutum yayi wannan yayi sallah yadda ake bukata ke sallah din kuma ta farilla da kuma ta nafila ta farilla ita ce mafi girma sannan sai nafulfuli a cikin nafulfuli kuma raka'ata a abin nan shafa'i da wuturi yana daga cikin mafi girman su sannan raka'ata da fajr yana cikin mafi girman su daga nan sai rawati raka'a goma sha biyu da manzon Allah ya ce dukkan wanda ya kiyaye su a ne zan gina za a gina masa gida a cikin aljanna raka'a shi da lokacin azhar hudu kafin ta biyu bayan ta ko biyu kafin ta hudu bayan ta ba an samu shi da ba kenan sai biyu bayan magariba an sami takwas sai biyu bayan isha'i an sami goma sai biyu kafin sallar asbahi raka'atan al-fajr ke idan ka haɗa ya zama raka'a nawa sha biyu manzo Allah ce duk wanda ya kiyaye wannan raka'o'in goma sha biyu za a gina masa katafaren gidan aljanna kaga bayan mutum ya cike yayi farilla sai zo na himmatuwa da nafila bayan wannan alkawalla da aka yi a cikin nafila sannan a cikin nafila ne in an samu tangarda cikin farillar ka za a tsakuro a cika farillar haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisi da haka kuskure ne ka zo farilla ka yi ta daidai wa daida a natsi da kamala amma an zo na fila ba gobe Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar kana yi kana kallon titi wa ai dafila amma farilla kuma ka yi a natsi wa ka bauta wa lokacin da kai farilla wa ka bauta wa lokacin da kake nafila sai ne ko biyu dan me kuma mun ta aiki da haka lalle kowace ka tsaya ka yi ta daidai wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka tiyar cikin abin da muka ba su al-infaq anan malamai suka ce ciyarwa ta wajibi zakka kenan ciyarwa ta wajibi kamar zakka kamar ciyar da iyali wato kuma kamar ciyar da iyaye wanda suka gajiya amma abin da yasa waɗansu suka takaice ta akan zakka suka ce dan an ce sirran wa alaniyatin a sirrance da bayyane dan zakka zaka iya bayar da ita a sirrance zaka iya bayar da ita a bayyane a bayyane in ka aminta daga yin riya sai ka bayyana ta dan amfanin bayyana wani ya gani ya koyi da shi a sirrance in kana jin tsoron yin riya amma ko da ka ba dai ka asirance ai za a gane kai tun da wanda ka ba ya san ka ba shi to mummune na gari su ne masu irin wannan suna tiyarwa sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata in an musu mummuna sai su mai gurbin da kikkiawa zagin su kai su ba za su rama zagi ba sai su faɗi kalma ta gari gare ka ka yi musu ƙarya su sai su faɗi gaskiya game da kai ka yi musu rowa su in sun samu nasu sai su baka ka yanke alakar ka da su su ba za su yanke ba za su rinka zuwa su kai maka ziyara an bai da ku da akwai wanda baya kai ziyara sai ga wanda ke kai maka baya bayar da kyauta sai ga wanda yake ba shi kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce laysa alwasul bil mukafi idan kana son ka san mai sadar da zumunci ba mai ramuwa shi ne mai sadar da zumunci ba wanda in ya in an masa biki shi ma ya rama yake wannan ba shi ne mai zumunci ba a'a mai zumunci shine wanda yake yasul man qata mutum ya yanke maka sai kuma ka baki abokin ka baya ziyara kai kuma ka zirce dan uwanka baya ziyara kai ka zirce shi mutumin da yake ma rowa kai kuma ka bai to wanda shine cikakken mai sadar da zumunci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an muna na sai karama da ita hanyar ta gaske sai dai a nan gurin mu lura da fiqhun yadda al'amuran suke a musulunci akwai wanda zai zanto ya yanke maka zuwan ka yau da gobe idan kana zuwa sai zanto ya masa tasiri kuma sai dawo ya ji kunya sai ya ci gaba da yin ziyara to wannan take maka haka yin haka ta dace akwai kuma wanda ya yanke maka amma zuwan ka yau da gobe sai ya sa kamar ka sayo kaskanci a wurin don shi bai san mutunci ba mutanabi yake za anta akramtal karima malakahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada yace idan ka girmama wanda ya san karamci da mutunci to ka riga ka mallake ka zama surikin sa ya zama bawanka amma in ka girmama wanda bai san mutunci ba to sai ka sa shi girman kai to duk wanda ka san ziyarar ka yau da gobe za ta sa girman kai sai ka manta da jiki guda ko ziyarar ka yau da gobe za ta sa ya rinka jin ka zo ne dan wani abu na shi sai ka ajiye shi gefe guda ko ziyarar ka yau da gobe za ta sa a munan da zo gare ka dan mutum ne da ya sahar da munanan ayyuka sai ka ware shi gefe guda amma ba za ka yanke gaba ɗaya ba babu laifi a shekara so ɗaya so biyu a farkon shekara cikin watan muharram da kuma ƙarshen da cikin zulhijja <laughs> misali ka ga dai baka yanke gaba ɗaya ba kana da ladan mai kokarin hada zumunci an fahimta ko amma duk wanda ka san ziyarar za ta yi masa tasiri ko da mai barna ne ka san cewa in ka dai za ka yi kokarin janye shi daga kan farnar gaba daya ko kashi biyu cikin goma ko kashi uku cikin goma to sai ka yi ta zuwa dan ka ci nasarar jawo shi cikin ayar mutanen ki dan ka ci nasarar dawo cikin rundunar yan sami'ila wa amana to wannan sai wannan babu dai da rauna bil hasanati sayyi'ata mummunai suna ije mummuna ta hanyar kawo kyakkyawa a wajen kal jahl bil ilmi in an musu jahilci an zage su sai su juriya wal azab sabari in an cutar da su sai su hakuri sai Allah ce ulaika lahum uqubadda irin wannan sune da suke da kyakkyawar akiba ta gidan karshe addar an ambace shi bil alif wal lam saboda addarul ma'ahuda sanannen gidan nan shine gidan aljanna lahum darus salam inda rabbihim suna da gidan abinci a wurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum bima kanu ya'maluna kin عقوبة الدار كنا suna da سنة لكرسان mai kyau كو في الدار الآخرة أجد الله لك wannan akiba din ko ukubar dare din jannatu adn ita ce aljanna ta zama na dindindin yadkhuluna ha za su shiga cikin ta Allah sa mu ciki wa man salaha min abaihim su da wanda ya gyara aikin sa su da wanda ya salaha yayi imani min abaihim cikin iyayensu daga gagani wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zurriyyarsu ya'ya da jikoki wa in lam ya'malu ila mutawa amalihim ko da iyayen nasu din da matan su din da kaka da jikokin su da yayan su din ba su aiki irin na waɗannan ba in dai sun yi imani sun shiga aljanna to sai a hada su wuri guda wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alqnahum min amalihim min shay kullu bima kasaba fi waɗanda suka yi imani suka bi su da imani sai dai kai su zurriyar ba su yi aiki irin na iyayen ba iyayen suna bene na goma cikin aljanna zurriyan suna bene na daya dan saboda a dawa iyayen rai sai a dauko zurriya a kai su inda iyayen su dai in an dawo da iyayen kasa an rage musu matsayin su Allah kuma ya ce wa ma alifnahum min amalihim min ba za mu toye musu wani abu daga cikin ayyukan su ba amma su na kasan in an kai su sama falala aka musu Allah kuma abucin falala ne wallahu zul fadlul azim ma abucin falala ne falala komai yawa da haka sai a kai su saman a madadin su waɗancan a sauko da su kasa da jannatu adanin yadkhuluna aljanna sai ta ni'ima ta zama da dindindin da za su shiga cikin ta wa man salaha min aba'ihim su da wanda yi imani cikin iyayensu wa azwajihim da matan wa zurriyatihim da zurriyansu duk za a hada suri guda wa in lam ya'malu ila musawa amalihim ko da ba su aiki irin na iyayen nasu na iyayensu yakununa fi darajatihim takrimatan lahum za a kai su daidai inda darajar su take domin girmama su wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa daga cikin kofofin aljanna ay min abwabil jannati cikin aljanna cikin kofofin nan aljanna guda takwas mala'iku su shigo ta can su shigo ta can dan yi musu barka dan taya murna yaquluna suna cewa da su salaman alaikum bima amincin Allah ya tabbata akan ku bima ma a sanadiyyar hakurin ku ai bi sabarikum fid dunya saboda irin hakurin da kuka yi wajen bin Allah da barin sako da hakuri bisa a kadarun lahi abinda Allah ya kaddara akan ku fa ne ma uku bada madalla da kyakkyawan gida na karfe din nan ai kubakun wannan wannan akiba ta ku kyakkyawan karfe madalla da shi min jumlati maqulil malaikati wannan fa ne ma uku bada din yana cikin abinda mala'iku za su sun ثم ذكر الفريق الثاني sannan sai Allah ya ambaci bangare na biyu wanda a kansu za mu tsaya jam'an baina targibi wa targibi kenan ai gairul mustajibina waɗanda ba su ansa bane da'awatul haqqi game da kiran gaskiya fa qala sai fil wallazina yanquduna ahda min ba'di mithaqi wa yaqtawun ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والذين ينقضون عهد الله أما وحن لسكي ولولي الكوالين لكي سكانوا سدى الله من بعد ميثاقه bayan kuwa sun kulla alkawalin wa ba ma amara Allah bihi an yunsal kuma suke kokarin warware abinda Allah yayi umarni a sadar da shi shine ko dai mu ce abinda Allah ya umarni a sadar da shi na imani da dukkan rukunan imani na imani da dukkan annabawa da manzanni ko kuma suna yanke abinda Allah ya ce a sadar da shi na zumunci ba sa sadar da zumunci masu irin waɗannan menene makomarsu wa yufsiduna fil ard kuma suna yin fasadi a ban kasa ta hanyar kowane irin nau'i na fasadi a ban kasa ulaika lahum la'natu ku irin waɗannan la'anta ta hau kansu Allah tsare wa lahum su'udda kuma gare su ne mummunan gida yake ai al'aqabatu sayyi'a mummunan karfe fi daril akhirah a gidan lahira wa hiya jahannam ita ce wutar jahannam ta Allah ta Allah ya zukur rin kalman yata Allah shine wanda yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama ayyuwan tib liman yata ga wanda ya dama wa yaqdiru kuma shi ke kunta ta arziki ay yudayyiquhu yake mai da shi dan kadan liman yasha ga wanda ya gada wa farihu bil hayati dunya su kafirai sun yi alfahari ne suna farin ciki sun nasu da rayuwar duniya suna ganin ita ke nan babu wata lahira dan suke ba ta muhimmanci wajen neman ta sun yi su saba wa mahalicci wa mal hayatu dunya akhirati illa mata ai gidan duniya in an kwatanta da lahira ba komai ba ta ita duniya din illa mata sai wani dan abu kankani ai sai in kalilun yutamatta bihi wa yazhab wani dan kankanin abu ne da ake jin daɗi da shi sannan ya zo ya kauce wa dan adam ya rabu da shi duniya ɗayan biyu ne ko ka mutu ka barta ga kuɗi a banki ga motocin shiga ga manya manyan gidaje a Kano da Abuja da Lagos ko da London amma kuma ga ka mutu yan mace ce kake so ta dauke maka hankali a wannan daren kila wata ta balaga in aurenta za a yi kana da sadakin da za ka biya amma kuma ga ta daga shi kuma saura minti biyar ka mutu ko ya za a kira in motar yi ce ya rage maka sauran awa ɗaya a duniya ka tashi daga aiki an shigo da wata motar ya yi. in ka ga dama za ka iya oda daga kamfani a kawo maka daga america ko daga jaman a sako a jirgin ruwa cikin kwantena a zo a sauke maka ita a kawo ma ita har garinka ga kudin sayan motar ta yayin da sauran awa ɗaya ka mutu Ko haka duniya ta ko dai ka mutu ka barka ko kuma kana da rai kuɗi kuma su kai su barka da kana da kuɗi ka ce ka talauce ka zanto ka da ko titiri sai an tallafa maka ka zama iccen darni ko gida baya kake haka duniya to tunda ko wannan kine matsayin duniya ko in tafi in barta ko ta tafi ta bar ni me ya kamata mutum yi sai mutum yana mi dan karfe wal akhir tasarru lakal lil gidan karfe shi ya fi dacewa ko kokowar neman sakar da gidan karfe abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yarda assalamu alaikum tun makon da Allah sai mu hakuri saboda kai tsaye daga tafiya na shigo nan gurin ban samu sukunin na shiga inda wace gun suke a tambayoyin suke bana tana in fito da su dan dai cikin duhu da kyar samu tafsiri na da suro saboda ba wuta saboda ta sai hakuri daga sati mai zuwa insha Allah wannan ke cewa menene fasaran wannan aya wa yau bayar da lalazina kafaru ala nari a zahaftun bayi ba ta kun fi hayatikum ad-dunya wa istamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وانا آية في سورة الأحقاف. وبنجد تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على nari a irin wannan tarkibi sukan ce nan a bayanta ana kaddara kalmar uzkur tunawa mutanen ka yau mai uradun lazina kafaru ramin da za a bujiro da kafarai alan nari a kan wuta a kawo su a ajiye su dab da shigar da su cikinta gabarta sai a ce da su azhabtum tayyibatikum a wata kira'a a azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya shin ko ne kuka tafiyar da tayyibatikum dadadan al'amuran da Allah ya ba ku fi hayatikum ad-dunya a cikin rayuwar ku ta duniya ma'ana ko ne kuka cinye duniyar ku kararrab da ku bar komai kun kawo ki lahira ba wastamta'atum biha kun hole biha da sauran tayyibat din da aka ba ku din a duniya din dukan su fal yawma tujzauna azabal hul to a yau za a sakan ya muku da azaba ta wulakan bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq saboda abin da kuka kasance kuna yi a ban kasa ba tare da haƙi ba wa bima kuntum tafsukun kuma saboda abin da kuke yi na fasikanci da kafirce ma ubangiji wannan a wannan kira'a kenan a azhabtum tayyibatikum a wata kira'a azhabtum tayyibatikum wanda ita ce kira'atul jumhur wato kamar labari ne azhabtu tayyibati ku kan ai kun riga kun cinye dada dan al'amuran ku ya yake kuma duniya tun a duniya arziki da Allah ba gaba da ku cinye ba ku fitar da haƙƙin iyaye haƙƙin ƴaƴa haƙƙin mata haƙƙin talakawa zakka siyarwa fi da duk gaba da ku sun kanci kuka cinye kayan ku kurmut ku kai dan haka fa yau mutum zuwa azabul kubur yau kan sai ku shiga wuta an gane ku wannan abin da za a faɗa maka makafirai kenan wannan aya duk ta sauka kan kafirai kuma tana nuna a kaskancin da zai same su duk da haka wajen suna fata da ma'anarta cewa ya kamata kowane mamuni ya ji a jikinsa cewa bai kamata ba idan Allah baka dukiya ka cinye ta kurmus a nan gidan duniya ba tare da ka aika da wani abu lahira ba ya kamata ka aika da wani abu a samun ɗinka na lahira ta hanyar zakka ta hanyar tsiyatsuwa ta nafila ta hanyar ihsani ta hanyar taimako agaji duk hanyar ta dace dan karka zanto cikin wannan da za a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum kuma dunya in kun tunya a rayuwar duniya himmar ku shine motar da ake yayi da tufafin da ake yayi da gida da ake yayi shine kawai abin da kuka sa a gaba to Allah tsare mu to amma ruhin abin da kafirai suka yi bayan cinye fifi ta duniya su akan lahira gashi kuma sun yi istikbar shine rashin karɓar gaskiya sannan kuma sun yi alfusu shine kafirce ma ubangiji wannan kuma yake cewa Allah mai tafsirin wannan aya cikin suratul Isra wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa ash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira Allah ce wa idh qulna laka tuna lokacin da muka ce da kai ya kai wannan annabi mai girma inna rabbaka ahata bin nas ubangiji fa na kewaye da mutane ta hanyar ilimin sa da kudurarsa da jinsa da ganinsa ba inda mutane za su yi abu Allah bai sani duk kulle kulle da kafirai za su yi maka dan su cutar da kai ko su cutar da musulmai duk wani yankurin kawo wa musulunci cikar, Allah fa yana sanar da su ya zula musu ido inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu sanya wannan ru'ya din da muka nuna maka ita ru'ya gani ba mu sanya ru'ya din da muka nuna maka ita ba illa ta dan sallin na sai ran ta zanto suna ga mutane to anan gurin malamai sun yi zantuka guda biyu dangane da fassara ru'ya din da aka nuna wa manzon Allah wadanda suka fassara ru'ya din da cewa ne mafarki da annabi yayi lokacin da ya hijira ya zo madina an nuna masa a cikin mafarki ga ya je makka Ya yi yayi ya yi tsawafi cikin sahabbansa waɗansu sun aske kansu waɗansu kuma sun yi zai mafarkin annabawa kuma gaske ne to da ya ga wannan abu a mafarki sai ya shelanta wa sahabbai cewa su tashi su tafi makadan aikin umararsu a shekara ta shida ta kenan bayan hijira lokacin da suka zo dab da shiga maka a wurin da ake kira hudaybiya waɗansu sun ce rijiya ce a wurin sunanta hudaybiya wadanda suka ce itaciya ce a wurin sunanta hudaybiya a dai wannan wuri tsakanin shi da maka a wannan lokaci mulki da manzo Allah sai ya sansani a wajen yitor Usman dan amfani dan yaje kilanta ga kafaran maka cewa kar ku ga mun taho da yawa ba yaki muku zo mun zo ne bi aikin umara mu koma kafaran maka kuma suka kiyarda wanda karke aka yi sulhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina wannan shekarar bai sami shiga Makka to kaga an nuna masa abu mafarki ya taho da sahabbai zai zo dan tabbatar abin a wannan shekarar da yake tsammanin abin zai faru Allah bai kaddara faruwarsa ba an ce su koma to wannan sai zan so fitina ga waɗansu daga cikin mutane dan da yawa daga cikin sahabbai sun ce a'a daga cikin yara ko Umar dan Khattab yake ta manzon Allah ba mu ne akan gaskiya su akan bata ba yace mu ne akan gaskiya su ne akan bata yace to zuma da limaza na qabulu dalilin an ala dinina dan da muke karban kaskanci kan addinin ma zo ai wannan sun wanda a zahiri mu aka zalunta mun shiryo za mu shiga maka sai za su hana mu a shiga mana ko da faɗa ne shin ko ma baka ce mana ba ma ka an nuna maka a mafarki za mu shiga makan la tadkhulun al-masjid al-harama in sha Allahu aminina muhallikin kuma muqassirin la takhafun sai na faɗa maka amma da nace an nuna mana a mafarki sai ce maka wannan shekara tabbas za mu ko ba ga wannan shekara ba wata za ta zo ni da gaggawa ce to wannan ya zama fitina ga mutane kenan an nuna wa annabi abu ba shi ya zo dan abin ya yi tsammanin sa wannan shekarar zai yi bai yi ba amma daga baya sai abin ya yi ina ba za mu yi da ya zai yi aka yi fatahu makka an gane ko to kaga ko da ke ba fatahu makka ba kai da ya zo yayi abin daga baya dan fatahu makka daban ba shine fataha mubina da Allah yake nufi a can ba sulhun da aka abu da biya shine fataha mubina Allah ta inna fatahana laka fatahan mubina da yafi laka Allah ma takaddama min dhanbika sulhu aka aka dawo gida amma Allah yake masa an yi fatahi bai sana dawo maka wani irin fatahi ne daga an ce mu koma gida ba ba shiga makka ba to amma a cikin sulhun fatahi Allah ya nuna musu fatahin da aka samu an gane ku وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ مهل سيتي ولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما فسر wannan ba zai yi gaba daya amma da abinda ayoyin suke nunawa wato ubangiji ya kame hannun sahabbai ba su nemi shiga maka da karfi ba ya kame hannun kafirai ba su nemi su kori annabi da karfi ba aka yi sulhu dan Allah ya kaddara wani abu na cewa inda sun shiga maka a lokacin nan akwai dubban mummunai ko ɗaruruwa da suka shiga musulunci amma sun ɓoye imanin su a suna jin tsoron kar su bayyana kwarai tawa su musu ta'addanci to inda musulmai sun shiga maka da yaƙi za su karkace irin waɗannan su sani shine ce walaula rijalun mu'minuna wani sa'an muminatu lam ta'lamuhum ba dan waɗansu mataye da mazaje da yawa da suka yi imani wanda ku ba ku san su ba an ta'uhum fa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi dan sai ku je ku auka musu karshe wato wata aibu ya same ku kun mun muni bi ghairi ilmin ba tare da ilmin ku ba ba dan wannan ba da Allah ya ba ku umarnin ku da karfi dai kenan na biyu rashin shiga da karfi ɗin wannan dinkirin da aka samu na shekara guda sai aka samu cikin gaggan makka waɗansu musulunta da aka zo fatahu makka irin su abu sufyan irin su safwan bin umayya irin su wane ne wanda inda an kada karfi a lokacin da suna kafirai za a gama da su musulunta su ya zo mai kenan fataha mubina da Allah sai inna fatahna laka fataha mubina ba wai fataha makka bane ba wannan sulhul hudaybiyya shine ake kira fataha mubina kamar yadda hadisi yana cikin bukhari an fahimta ko amma fatahu makka ko ga yadda suke idza jaa idza jaa nasrullahi wal fatahu to wannan shine fatahu makka amma fatahu mubina da kenan da hudaybiya ke almuhim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ar-ru'ya shine abin da aka nuna manzon Allah cewa zai shiga abin nan fasara ta farko kenan fassara ta biyu suka ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu nuna maka ba wannan abin da ka gani illa ta da sallin alaihi zan sai zanto ga mutane ma'ana lokacin da yayi isra'i ya dawo kafaran maka suka ce ba sai da ba yaya a dare daya a dauki mutum daga makka zuwa baitul maqdis daga maqdis zuwa ga sama sama'an sama'an har zuwa can kuma sannan ya dawo duk a dare daya lailan nan lailan a cikin wani bangare na dare ba ma dare gaba daya ba domin fadin Allah subhanahu allazi asra bi abdihi lailan bi tankir ya nuna min al-layl wani bangare ne na dare ba wai tafiyar an yi butun asuba sannan aka dawo a dan da aka je aka dawo ya zo ya karasa baccin sa a cikin makka shine lailan min al-layl ay juz'an min al-layl da ana nufin dare gaba ɗaya da sai a kawo allai bil alif wal lam shine balaga cikin su ya za a yi wannan cikin dare guda su ba su yadda ba in gaskiya ne ya je wurin ya faɗa musu yaya baitul maqdis din take yaya masallacin kudu yake ko ba nawa gare shi azara nawa ce aure kaza window nawa ne ko ba ta kaza ina take kallo manzon Allah ko a tarihi bai taɓa zuwa masallacin kudu din ba in ba a wannan isra'in ba nan da ka kawai da ubangiji ta ala ya yi wa manzon Allah hijabi daga maka kawai ga shi a baitul maqdis <laughs> kamar kofar masallacin nan kaga ai zaka ce wannan kofar tana kallon arewa da kaza ka din da wannan kofar tana kallon abin nan kusa da ita daura da ita akwai kullun banka guda uku kuma kullun lantarki guda uku akwai wando wanda yake na gilashi akwai kuma wurin sa kalmi daga sama wannan wando akwai wando na gabas a kusa da wajen akwai mai shari'a a duniya <laughs> a Afirka kaga ai ba wani wahala ko haka manzon Allah aka nuna masa gaba ɗaya baitul maqdis yake musu bayani ana yin haka sai suka sai sihiri ne kaga ya zama fitina ga mutane amma da annar ruya lati arena illa fitnatan lin ya zama fitina ga mutane tun suka kare ta ba ya zama fitina ba kenan والشجرة الملعونة في القرآن الشجرة الملعونة ma'tufin ne akan rubiya ai wa ma ja'alna shajaratal mal'unata fil qur'ani illa kun gane ko ba ambaci wata tsinanniyar bishiya da ke cikin wuta ba ita ma sai dan ta zanto fitina da mutane an gane ko bangi ta ala ya ambaci shajaratul zakkum yake tal'uha ka annahu rubutu shayatin ita innaha shajaratun takhruju fi asl jahim tal'uha ka annahu rubutu shayatin فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ita bishiya ce da ke fitowa daga tsakiyar wuta ta abu da suka ce yanzu ya tabbata makare bishiya a tsakiyar wuta bishiya ɗabi'a ta wuta shine al-ihra ɗabi'a ta bishiya shine damshi da laushi ta abu mai damshi zai fito a tsakiyar wuta yanzu ma ya tabbata a ce dama dama can bai eh, ma yi rijista sunan sunan shi a cikin makaranta ba sai yau kaga ya zama mai kenan da mutane kitna in ba haka ba zai ga garin ubangiji ba allazi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun daga ina ne ake samun sinadarin yin ashana da duk abin kyarta wuta daga cikin itace wanda asalin sa danye ne daga cikin ake samun sinadarin yin duk wanda ya zama kawai ya sai da ya samu zangarniya ta gero wanda aka fi ya samu karan dawa ya kan fafe shi idan ya sa wannan zangarniya ya barka haka wuta na iya sai ya dauki sai ya kawo kashin tumaki a sai ya kawo kashin shanu sai wannan mutum dan ta yi karko ya kai ta inda zai kai ya yi toyi idan ya yi hasabi. Masu kudi yan munni ne ba ku yi zaman kawai ba ku wannan ba. wannan yaran sai wadanda suke zama kawai amma yan birni ba za su sani to wannan shajaratul mal'una da aka ambata cikin qur'ani ita ma ta zama fitina ga mutane sai Allah ya ce wani khawwifuhum muna tsoratar da su amma fa ma yaziduhum illa tughyana kabira tsoratarwar ba abin da take kara musu sai sai tughyani ita ne iyaka su kafirai kenan to wannan fi dace a fassara ayar da ita tsakanin ru'ya da nan guda biyu shin ru'ya abinda aka nuna maka nan farkin shiga maka ko kuma ru'ya abinda aka nuna maka nan baita magana idan kun ce duk biyan wanda zai fara shiga ayar na farkon ko na karshen saboda me kace na biyun saboda ya dace da ayar ai abin da zaka ce ba magana Isra ba ya dace da ayar tana cikin suratul Isra'i suratul Isra'i makkiya ce wannan na farko wannan na biyun na karshe da muka ambata nuna masa baitul maqdis ya faru ne a Makka surar ko makkiya ce amma nuna masa abin da aka nawa farki kuma a ina kai a Madina to yaya abu na Madina surar makkiya zaka yi bayani kai ina ba ta rubuta lalle ya fi dacewa da na biyun sama da na farkon amma na farkon na iya shiga fadin ma'anar ayar إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقومهم بما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا tambayar karfe yau mana da ukun launatin bi imami akwai wani dan ya zo daga kafin hausunan nan da wadansu tambayoyi wai saboda yan a sun nabi a can garin kasar zasar shi yanzu ya koma ƙauyuka yake bi yan banye sun gane ya koma ƙauye samu dan da su yi karatu ko na boko ko na arabiya bai ce sun fi ikhlasi wajen biyayya sai a raba musu jajayen huluna yan an gama sun irin fikiyin kawai din nan ne sosai sai a sai masa irin wulbaro din da ya rinka daruwa dan kawai ya zama dan dakon shi an ci na sassa Wadanda sai mawa suka zo suna cewa wai yana daga cikin abin da shi zazzagi ke faɗa musu idan an tashi ranar tashin kiyama su ne za su rabauta sauran mutane waɗanda ba yin shi'a ba za su rabauta ba don su sun riga sun yi masa baya a matsayin imam gashi kuma Allah ce ce mana nad'u kullu unasin bi imamin ranar za mu kiraye kowane mutane da imam din yace to kaga ahlus sunna ba su yi mubaya'a ga kowa ba ko kuma kun yi mun mubaya'a ni kuma nayi da kuma ne haka zan zage fa saboda haka za a take su da imam din to me ake nufi da imam a cikin wannan aya abin da ake nufi da imam a cikin wannan aya fasara biyu ta fi shahara akwai kuma ta uku wadda ba ta fi shahara sosai fassara ta farko ana fassara imam a matsayin annabi yau mana da ukun launatin bi imami ranar da zamu kira kowane mutane da imam sun wato annabin su me yasa ake fassara shi da wannan saboda ayat cikin surutun nisa'i fa kafa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ya al'amari zan zanto ranar da zamu zo da kowane mutane da mai musu shaida shine annabin su kai wannan annabi mu zo da kai kana mai shaida kan wannan al'umma ta karshe shahid a can shine imam annabi حين ندعو كل أناس بإمامهم جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سورة القصص التي ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون a fara da mutanansa ya tambaye shi ka isar ya ce na isar a da wani da Amen.